عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم الخميس biyar آه، رمضان watan Ramadan رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara muna cikin darasin na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul qalam darasin da ya gabata mun karanta daga Na'am? Na mun kwana akan aya ta 33. Za mu tashi akan aya ta 33. darasin da ya gabata mun karanta kissar ashabul janna da kuma da abin da kissar take dauke da shi kissar kamar yadda ya gabata tana dauke da darussa masu yawa a cikinta daga cikin darussan da wannan kissa take dauke da shi tana tabbatar mana cewa gyaruwar iyaye da kasancewarsu na kwarai yakan yi tasiri a rayuwar 'ya'yansu bayan mutuwarsu mahallu shahid a cikin wannan kissar shine kasancewar shi mahaifin bawan Allah ne mutumin kirki ne na kwarai kuma Allah ya ɗauki ran shi ya bar duniya ya bar su suka faɗa cikin wannan haɗarin amma kuma saboda kasancewar shi mutumin kirki Allah maɗaukakin sarki ya musu tallafi da agaji suka gane kuskurensu a cikin lokaci kankani suka tuba suka nemi gafara Allah subhanahu Ta'ala, wannan kuma yana nuna irin tasirin uba ya zama na kwarai a rayuwar ‘ya'yan shi da bayan ba shi da rai, da aka kasance shi mutumin kirki, wannan yasa Allah maɗaukacin sarki ya yi ma ‘ya'yan shi tallafi da agaji suka tuba suka gane kuskurensu suka nemi gafara Allah kuma suka nemi Allah ya mayar musu da wannan abin da suka yi asara kuma Allah ya karɓi addu'arsu kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suke cewa Allah maɗaukacin sarki ya mayar musu da wannan gonar tasu har waɗansu ma daga ciki suna cewa a wannan daren Allah ya sake dawo musu da gonar su a yadda take saboda su da suka yi asa rabbuna ayyub yubdila la khairan minha inna ila rabbina raghibun da haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke tasiri a rayuwa ko kuma tarbiyyar 'ya'ya shine uba ya zama mutumin kirki ya zama na ƙwarai saboda ya sami irin wannan tallafin wannan yayi daidai da irin kariyar da Allah ya bamu labari a cikin suratul kahf cewa ya bayar da dukiyar waɗannan yaran marayu wanda mahaifinsu ya mutu suna 'yan ƙanana lokacin da aka zo annabi khidir alaihi salam ya zo ya gyara katangar da za ta faɗi da annabi Musa ya tambaye shi me yasa ka gyara katangar baka nemi mun yi ciniki an biya mu mu samu abin da za mu ci ba da yake ba shi labarin abin da ya sa sai ya ce ammal jidaru fakanat fakanat wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzul lahuma yace wannan katangar ta wasu yara ne marayu su biyu a wannan garin kuma a ƙarƙashin katangar a ƙarƙashin ginin akwai wata taska su da mahaifinsu ya birni ya ɓoye musu a wannan wurin wanda sai sun girma za su fito da wannan taskar idan sun fito da ita a yanzu za a cinye dukiyar dukiyar ta lalace sai Allah ya ce wa kana ma salihan saboda mahaifinsu salihi ne bawan Allah ne da haka sai Allah ya ci gaba da tsare musu dukiyar ya bata kariya da tsari har ya zama katangar za ta faɗi inda ta faɗi aka zo za a gyara musu katangar wataƙila a wurin gyarawar dole za a haƙo wannan abin a gani shikenan dukiya ta fito su kuma suna ‘yan ƙanana da aka Allah ya turo annabi sadir alaihi salam aka yi mai wahayi kuma har ya zo garin har ya ya aikin ya gyara katangar ya miƙar da ita saboda kada ta faɗi dukiyarsu ta fito ta lalace kafin su girma saboda mai Allah ya musu wannan Allah ya ce wa kana abuhuma salihan saboda babansa salihi ne mutumin kirki ne sai Allah ya zama shi ne zai yi gadin dukiyarsu har su girma su isa lokacin da za su yi amfani da ita da haka wannan kissar ita ma tana daga cikin kissosin da suke tabbatar da haka cewa idan mutum ya zama na kwarai kamar yana gina wani abu ne wanda zai zama mai kariya daga Allah agaji daga Allah wurin tarbiyyar 'ya'yan shi sannan daga cikin darussan da wannan kissar take dauke da shi tana nuna cewa fitinar dukiya abu ne wanda yake da wahala mutum ya iya tsallakewa da yawa mutane idan Allah ya jarrabe su da fitinar dukiya to suna faduwa a jarabawa daidai ne suke tsallakewa mahallu shahid a cikin kissar mahaifin shi daya ne shi kadai ne yake wannan aikin amma da ya mutu su kuma da yawa suka taru gaba ɗayansu suka faɗi a jarabawar shi shi kaɗai ya ci jarabawar ni'imar da Allah ya mai ta dukiya ya cire haƙƙin miskinai da mabukata ya ba su, ya yi amfani da abin da ya rage amma lokacin da ya bar duniya su kuma da yawa amma suka kasa cin wannan jarabawa suka faɗi a jarabawar dukiya da haka waɗanda suke tsallakewa a jarabawa ta dukiya ba su da yawa a cikin mutane Za ka ga mutum mutumin kirki na kwarai bawan Allah a lokacin yana cikin talauci da rashi amma daga lokacin da Allah ya buɗa mai ya samu wadata daga lokacin kuma sai ya shiga wata hanya daban ya kauce ma Allah ya kauce ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rinka yin abin da ya ga dama daga dukiya fitina sai jarrabawa ce daga Allah da haka mutum yana ƙoƙari yana roƙon Allah Allah ya sa ya ci wannan jarrabawa da haka da talaucin da wadata kowanne jarrabawa ne ba kuma kowa yake tsallake wannan jarrabawar ba sannan daga cikin fa'idojin da za mu fa'idanta da su a cikin wannan su nan ayoyin ko wannan ƙisar cewa Allah maɗaukakin sarki yakan yi ma mutum sakamako da irin laifin da yake aikatawa galibi Allah yana yi ma mutum sakamako da jinsin laifin da ya aikata haka shi ma idan aikin alkhairi ne mutum yake yi Allah yana mai sakamako da jinsin wannan aikin alkhairi Allah ya tsara wannan gonar tsawon shekaru tsawon rayuwar ma'aikun Allah yana gudanar da ita yana tallafa mai komai yana gudana kamar yadda ake so saboda me saboda ana cire dukiyar ana amfani da ita wurin taimako da haka sai Allah yake bada taimako ga gonar tana yin irin abin da ake bukata amma daga lokacin da aka juya ake so a yi wani abu sabanin wannan abin na taimako sai Allah ya juya al'amarin sai ya zamanto su ma an haramta musu wannan abin kamar yadda suka haramta ma mabukata suna so su haramta ma mabukata abinda suke amfana da shi duk shekara su ma sai Allah ya musu sakamako ya haramta musu abinda za su amfana da shi na gonar gaba daya sannan suna so su yi sammako su kwashe abinda yake cikin gonar mutane na bacci to haka su ma suna baccin ba su tashi ba Allah ya kona abinda yake cikin gonar da haka irin sakamakon abinda suke so su aikata a haka shi ma Allah ya saka musu daga wannan kissar tana tabbatar da ka'idar aljaza'u min jinsil amal Allah yana bada sakamako daga irin jinsin abin da mutum yake aikatawa idan abin yanda yake na wahalar da wani ne to shi ma sai Allah ya rinka saka mai da abin da zai rinka wahalar da shi idan abin na faranta rai ga wani ne sai Allah shi ma ya rinka saka mai da abin da zai faranta mai rai daga gwargwadon abin da mutum yake aikatawa gwargwadon irin sakamakon da Allah zai saka mai da shi sannan daga cikin fa'idojin wannan isar tana nuni a kan haɗari na zalunci da ƙin bayar da haƙƙi tana nuni a kan haɗarin yin haka da kuma irin sakamakon da Allah zai yi ma mutum da aka duk wani abin da za ka yi kai ƙoƙarin ka zalunci wani ko kai ƙoƙarin ka hana wani ya samu wani abu na alkhairi to lallai Allah zai biyo maka ta wata hanya wadda baka yi tsammani ba yayi maka ukuba irin ukuwar da baka taba zato waɗannan mutanen sun yi kokarin sa hana wannan taimakon ne duk da cewa wannan abin nasu ne amma suna kokarin sa hana wasu su amfana da shi sai Allah ya musu wannan hukuncin ya yi musu wannan ukuba to haka kai ma idan ga wani abu wanda wani zai iya samu amma kana so ka tare ba wanda zai samu sai kai ba wanda zai amfana da wannan abin sai kai kadai ga wani aiki za a yi kai ma za ka samu wani zai samu amma za ka je ka toshe ta yanda ba wanda zai samu sai kai to kai kuma Allah zai maka wata ukuba ta wata hanya wanda baka sani ba wannan shine abin da yake faruwa illa dai matsalar galibin mu ukubobin da Allah yake mana ba ma fahimtar cewa ukuba ce sai a shekara ana yi ma mutum ukuba amma bai ganewa cewa wannan ukuba ce daga wurin Allah yana hana wasu su samu wani abu shi kuma ya je ta wahala yana neman wani abu yayi shekara yana zagaye yana neman abin Allah ya hana shi abin ya buga ya buga ya bi ta hanyar wannan ya koma ya canza hanya ya bi ta wata hanyar duka Allah ya toshe mai ya kasa samu amma baya ganin wannan abun a matsayin uquba yana ganin ana ne kawai ya ki taimaka mai wane ne kawai ya ki mai kaza ya manta da cewa shi ma akwai aiki kaza ko kaza da ake so a yi ya tattoshe hanya ya hana wasu su amfana da wannan abin daga da haka Allah yake yi ma uquba mutane uquba shi yasa al-Imam Ibn al-Jawzi yake cewa uquban da tafi uquba hadari ita ce Allah ya maka uquba amma baka san ma an maka uquba ba wannan tafi kowace hadari wannan yana nuna zuciyarka ta riga ta gama mutuwa ta gama lalacewa ba ta iya gane uqubar Allah akanka daga kowanne irin sakamakon da Allah madaukakin sarki yake yi gare shi kenan sannan yana daga cikin abinda wannan kissar ta kunsa na fa'ida shine wanda aka zalunta babu buƙatar ba dole bane sai yayi addu'a yaro ta Allah Allah yake saka mai in dai aka zalunce ka to sai Allah ya saka ma sawa'un kayi addu'a ka ce Allah ya saka ma ko baka yi ba daga sakamakon zalunci bai buƙatar addu'ar wanda aka zalunta domin wayannan suna can suna bacci ba ma su san me ake yi ba amma Allah ya saka musu da wannan sakamakon da ya musu wayanda za a hana haƙƙin ba su sani ba ma a ɓoye aka fita cikin dare magana ma ba a yi balle wani ya ji sauti ya san za a fita daga ba wanda ya san abin da yake faruwa sai wayanda suka shirya abin amma kuma Allah ya saukar da uquba akan wannan al'amarin daga idan zaka zalunci wani ka zalunce shi da sani kada ka tsaya kana tunanin sai idan yayi maka addu'a ne zaka ga sakamako sawa'un yayi addu'a ko bai yi addu'a ba sai Allah yayi sakamako akan wannan zalunci shine daga cikin darussan da wannan kissa take ɗauke da shi shi yasa idan yayi addu'ar ne Allah madaukakin sarki zai yi wannan sakamakon zai gaggauta wannan sakamakon domin yana daga cikin addu'o'i guda uku da manzon Allah ya ce Allah baya mayar da wannan addu'a ko kuma wayannan addu'o'in babu hijabi tsakaninsu da sama kai tsaye suke tafiya wurin Allah daga ciki akwai da'watul mazlum addu'ar wanda aka zalunta maza Allah ya ce idan wanda aka zalunta yayi addu'a Allah zai ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin na rantse da girma na da buwayata sai na taimaka maka sai na taimake ka akan wannan zaluncin da aka yi ma ko da bayan tsawon shekaru ne kakka damu dan an zalunce ka kaga sakamakon zaluncin yanzu yanzu sakamakon da dole sai ya faru Allah ya ce ko da tsawon shekaru ne sai na taimake ka akan wannan zaluncin da aka yi maka da haka idan an yi zalunci Allah baya barin sakamakon zalunci shi yasa yace inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu daga Allah baya son zalunci kwata kwata baya son me zalunci kwata kwata shi yasa ana yin zalunci sai Allah ya dauki mataki akan wannan zalunci. ibnul al-Jawzi a cikin Saidul khatib yana cewa na tsaya ina ta ta'ammuli na irin waɗannan dalilan da suke nuna cewa duk wanda ya zalunci Allah zai ɗauki mataki a kan shi sai abin yake ta min yawo a zuciya ina ganin shugabanni da masu mulki da masu wadata suna zalunci suna kuma ci gaba da fantamawa a rayuwa da jin daɗin rayuwa ba na ganin al'amarin da yake samunsu na wannan zaluncin da suke yi Ya ce sai a ƙarshen al'amari da na tsaya ne ta'ammuli sai na gaba na ganin wani wanda zai yi irin wannan shugabancin ya gama ƙarshen al'amarin shi bai ƙare a ƙasƙanci ko a gidan kurkuku ba sai sai sai na fahimci cewa lallai tabbas abin da Allah ya tabbatar shi ne gaskiya cewa babu wanda zai yi zalunci Allah bai nuna mai sakamakon zaluncin a rayuwar shi ta duniya kafin ya bar duniya daga duk wanda yake zalunci komai kankantar shi to bayan da za a yi bar duniya Allah bai mai ukubar wannan zaluncin ba sannan kuma ga ukubar lahira kenan zalunci babban al'amari ne wanda ya wajaba mutum da guje shi ya ga irin sakamakon da Allah yake yi gani da waɗanda suka yi shi sannan yana nuna issar tana nuna mana cewa duk abin da ya same ka na jarrabawa da ukuba to ka gaggauta komawa zuwa ga Allah kai tsaye abin na samun ka ka maida al'amarin zuwa ga Allah kada hukumar Allah ta same ka ka koma kana zargin wane da wane kana zaton wane da wane ko kana zagin wane da wane a ka gaggauta ka koma zuwa ga Allah ka nemi Allah shi kadai ya kawo maka agaji kamar yadda waɗannan bayin Allah suka yi asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun shi yasa a ƙarshen kissar sai Allah ya rufe da gargadi mai girma cewa kissar ba ta shafi wayancan mutanen kadai bane ta shafi duk wanda ya aikata wani aiki na zalunci har zuwa ranar tashin alkiyama shi yasa yace kazalikal azab haka azabar take bana koda yau zaka gwada irin wannan to haka dai azabar Allah take ba za ta canza ba sannan bayan an yi wannan azabar ta duniya in dai ba tuba kai ba ka nemi gafara Allah ka gyara wala azabul akhirati akbar azabar lahira kuma tafi wannan girma koda an ƙona dukiyarka koda an talauta ka a nan duniya koda an sauke ka a mulki a nan duniya da an kaskantar da kai a nan duniya wannan duka ɗan ƙaramin al'amari ne wala azabul akhirati akbar azaban lahira ta fi wannan abinda Allah zai maka a lahira saboda irin wannan to shi kuma wannan ya fi ƙarfin a kamanta shi da irin wannan shi yasa Allah ya ce wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamuna inda sun sani bana mutum ana buƙatar mutum ya tsaya ya yi tunani ya yi amfani da hankalin shi ya kalli irin sunnar Allah dangane da zalunci da masu nufin yin zalunci ɗin sannan yana daga cikin fa'idar da za mu fa'idanci da ita a cikin wannan kisar cewa niyya mai ƙarfi akan aikata aiki na saƙo, yana sa Allah ya yi ma mutum uƙuba kafin ya aikata saƙon. Niyya ta uƙuba ba za a rubuta maka sakamako na uƙuba wanda za a yi ma a kai a lahira ba, amma Allah yana iya maka uƙubar duniya akan niyya ta aikin sako Don waɗannan mutanen niyya suka yi za su je su yi ba su riga sun yi aikin ba ba ba su riga sun kai gonar ba sun yi niyyar da za su kwashe amfanin gaba ɗaya su hana kowa sai Allah ya musu uquba saboda wannan niyyar da suka ɗaura ta aikata laifin sai ya ƙona gonar kina idan kai azama mai ƙarfi akan aikata wani abu ko baka aikata ba kafin ka aikata din Allah yana iya saukar maka ukuba ta nan duniya abinda ba za a kama ka da shi ba shine ukuba ta lahira sai ka aikata laifin sannan za a rubuta ma ka aikata amma ukuba ta duniya kayi niyyar bari ka je kai kaza Allah ya jefa maka bala'i kayi niyyar bari ka je ka shirya wani ha'inci da tuwatuwa a aiki ka tsara kuɗi ko ka ninka wani abu na kuɗi na mutane kana iya zuwa kana tafiya kafin ka dawo Allah ya jarrabu wani ɗanka ko matarka ko wani naka da rashin lafiya wanda sai an zo an kashe ninkin wannan kuɗin kana zuwa ka samo su na haram nan kuma ana jiran ka ga wani wajibi na dole da sai ka kashe su Allah ya maka wannan hukumar haka Allah yake yi Da daga koda baka aikata abun ba kayi niyya mai ƙarfi akan aikata abin kana so ka aikata Allah yana iya jefa maka wannan hukumar akai ka je can din kuma bai yiwu ba wannan kuma hukumar ta riga ta faru ka samu duka kenan mai sauki sauki shine wancan din ya samu ya yiwu kenan daga wayannan sun yi niyya su je su yi amma ba su aikata din ba Allah ya yi musu hukuma ya kona abin da suka mallaka su ma din suka yi asara da zama shekarar ba su da abin da za su gudanar da rayuwarsu da ita da aka kisar tana ɗauke da fa'idoji da yawa waɗannan suna daga cikin kaɗan daga cikin fa'idodin da za mu iya fa'idantuwa da su a cikin wannan kisar wannan shi ne fa'idar karanta kistoshi na Alƙur'ani. duk wata kista da aka bayar a ƙur'ani ba wai mujarradin labari ba ne kawai a ana so ka ɗauki wasu darussa wanda za su amfane ka a rayuwarka wanda za ka rinka gudanar da rayuwarka da su a kan kisar? bayan Allah maɗaukacin sarki ya gama bayanin kisar ya kawo cewa wannan azabar azaba ce mai sauƙi, azabar lahira ita ce babbar azaba wanda masu zalunci za su fuskanta a gaban Allah subhanahu ta'ala sai Allah ya koma bayani dangane da su kuma waɗanda suka bi Allah suka bi dokokin Allah su kuma menene sakamakonsa a wurin Allah subhanahu wata'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فَلْيَأْتُوا بشركائهم فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين الله من أوكتين سركيتي إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم للي ما ستقوا ولن تسكبدوا كوتين الله ta hanyar aikata abin da Allah ya ce a aikata da nisantar abin da Allah ya hana wannan shi ne taƙawa Don an ce at shi ne fi'lul awamir sinabun nawahi abin da Allah ya ce a a yi yi, abin da Allah ya ce a bari a bari wannan shi ne taƙawa domin taƙawa asalin shi shi ne kariya ka saba kanka kariya tsakaninka da azabar Allah ta yaya bawa yake iya kare kanshi daga azabar Allah shine idan Allah ya ce yayi yayi in ya ce ya bari ya bari to ya sa makan shi wiqaya kenan da haka sai ya zama almuttaqi sai ya zama mai takawa wanda ya sa makan shi kariya daga azabar Allah subhanahu wataala shi yasa sai Allah ya ce innal na lallai masu takawa inda rabbihim a wurin ubangijinsu ranar alkiyama suna da jannatin na'im suna da aljanna na ni'ima akwai aljanna da Allah ya tattalar musu su kuma wayancan da suka kafirce ma Allah Allah ya ishara da cewa wala azabul akhirati akbar azaban lahira ta fi girma akwai babbar azaba a lahira to amma masu takawa wayanda suka bi dokokin Allah suka bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to su kuma Allah ya musu tattali na aljanna aljanna kuma wadda take ta ni'ima anan Allah madaukakin sarki bai yi bayani irin yadda aljanna take ba amma dai duk wanda yake karanta alqur'ani yana sanin ya aljanna take yana jin irin yadda Allah madaukakin sarki yake bayanin aljanna filla filla yayi bayani irin ruwan da za a sha a cikin aljanna yayi bayani irin abincin da za a ci a cikin aljanna a wani wurin yayi bayani irin bishiyoyin da suke cikin aljanna da ni'imar da suke ciki a wani wurin kuma Ya yi bayani irin kayan da 'yan aljanna za su rinka sawa a wani wurin ayi bayani a kan irin ado kayayyakin ado abin hannu da zobe da makamantansu da za su rinka sawa a wani wurin kuma a yi bayani irin abin da idansu zai rinka gani a cikin aljanna ɗin na ni'ima kowane ɓangare, a wani wurin yi magana a kan abubuwan da kunnuwansu za su rinka ji a cikin aljanna da haka komai filla filla Allah ya yi bayanin shi a cikin Alƙur'ani, dangane da yadda aljanna take saboda kwadaitar da bayi akan su dage wurin ganin sun nemi aljanna a wurin Allah subhanahu ta'ala. shi yasa a ƙarshe Allah madaukakin sarki dangane da aljannar ma rufe waye da cewa wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa hum wa fiha ƙal'idu." Allah ya ce a cikin aljanna akwai duk abinda zuciya take sha'awa mana duk bayanin da za a yi a ƙur'ani an yi bayanin wani ɓangare ne na aljanna amma a ciki akwai duk abin da zuciya take sha'awa akwai shi a aljanna Wace lazzul a'yun kuma a cikin aljanna akwai duk wani abu wanda idan ido ya gani zai ji daɗin gani akwai shi a cikin aljanna shi yasa shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa fiha ma la aynur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba akwai abin da kunne bai taba jin shi ba daga duk abin da ake faɗa na bayanin aljanna akwai abin da kunnen wani dan adam bai taba jin shi ba sannan kuma akwai abin da ido bai taba gani ba manzo Allah ya ce wala khatara ala qalbi bashar kai zuciyar dan adam ma bata taba hararo wannan abun ba shi yasa duk yanda aka kai bayani akan aljanna sai an shiga ne ake iya sanin ya aljanna take da haka anan Allah ya ce inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im suna da aljanna ta ni'ima da haka kololuwan ni'ima wadda babu wata ni'ima sama da ita akwai ta a cikin aljanna ƙarshen jin daɗi na rayuwa wanda babu sama da shi a cikin aljanna ake samu shine ganin Allah subhanahu wata'ala alal ara'iki yanzuru suna cikin gida kan gadajensu suna ganin Allah subhanahu wata'ala wanda shine ƙarshen ni'ima ta duniya da lahira babu wata ni'ima sama da wannan manzo Allah ya ce Allah zai tambayi ɗan aljanna me kuke bukata sai ya Allah babu mu bukatar komai ka faranta fuskokinmu ka yi mana kaza kayi mana kaza Allah ya ce me dai kuke bukata su ce ba wani abu da muke bukata komai mun samu manzo Allah ya ce sai Allah ya yaye hijabin da yake tsakanin shi da 'yan aljanna sai su ga Allah sai su ji ni'imar da tunda Allah ya halice su ba su taba jin ni'ima irin wannan ba kololuwar jin daɗi kenan daga a cikin aljanna aljanna ce ta ni'ima kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sifanta ta shi yasa aka kira ta da cewa jannatin na'im aljanna ta ni'ima a dunkule bana duk wata ni'ima wadda zuciyarka take iya hararowa da wadda bata hararowa da wadda ka taba ji da wadda baka taba ji ba to akwai ta a cikin aljanna wannan bangaren masu takawa kenan a bangaren kafirai kuma kadhalika al'azab wala azabul akhirati akbar sai Allah ya ce afanaj'alul muslimina kal mujrimin yanzu za mu sanya musulmai su zama daidai da mujrimai a wurin sakamako a ce sakamakon da muka ba musulmi shi za mu ba mujrimi ranar alkiyama za mu yi irin wannan hukuncin wannan raddi ne ga kafirai da suke da'awar cewa ko a lahirar ma sune su ne a sama sarki yana magana ne gani da mushrikai waɗanda suke da'awar cewa idan an je lahirar ma to ai Allah ba zai bar su haka ba Allah zai ba su sakamako sama da wanda ya ba mu'minai domin yanda rayuwar duniyar take haka rayuwar lahirar take ma in ma za a yi lahirar tunda suna ko shakkar yuwar tashin alkiyama to suna cewa in ma za a koma ranar alkiyama yanda muke a duniyar nan haka za mu kasance a duniya kuma yanda kuke a duniya haka za ku kasance bana mu ne masu wadata mu ne masu mulki mu ne masu jin daɗi ko kuma talakawa marasa shi ba ku da komai kuna wahala a rayuwa da haka in an koma lahirar ma haka za mu koma kamar yadda suke cewa ka masalin duniya ka masalin akira yanda duniyar take haka lahirar take da haka in ma za a yi lahirar to yanda kuka ga muna jin daɗin nan to mu ne za mu ji daɗi a can yanda kuka gan kuɗin nan ku kuna wahala to ku ne za ku wahala a can kamar yanda wancan mutumin da Allah ya kawo kissa shi a suratul kahf yake faɗa ma abokin tattaunawar shi yake cewa wa ma azunnu sa'ata qa'ima wa la in rujidtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba yake to ai bana zatan ma alkiyama za ta tsaya wannan wa'azin da kake mu Iyaman ma ni bana zatan za a yi ta sai ce wala irudittu ila rabbi inda ma za a yi kiyamar in koma wurin ubangiji na la ajidanna khairan minha zan samu wanda yafi wannan yanzu a nan duniya ni nake da gona nake da lambu nake jin daɗi kai kuma baka da komai kaga an koma lahirar kenan ni ma ni ne a sama da kai tunda anan gashi ya nuna cewa ni ne nake Allah ya fi so tun da ni ya ba wannan kai kuma bai baka ba da haka haka suke irin wannan da'awar da irin wannan zatan da haka sai Allah ya mayar musu da martani da cewa afana ja'alul muslimina kal mujrimi yanzu mu sanya musulmi ya zama sakamakon shi daidai da wanda yake mujrimi Allah ya ce malakum me yake zamun ku ne kaifa tahkumuna me yasa kuke irin wannan hukuncin ku rinka ganin cewa za a daidaita sakamako tsakanin mutumin banza da mutumin da yake na kwarai me yasa kuke zaton cewa za a yi daidai a wurin hukunci tsakanin wanda yake mai imani da wanda yake mara imani me yasa kuke hukuncin tsaka cewa za a daidaita hukunci tsakanin mutumin kirki da fasiki to shi ne tunanin galibin kafirai cewa yanda kuke ɗinnan. haka kuma za ku kasance yanda mu kuma muke muke jin daɗi a lahira haka za mu kasance wannan kuma shine shi ma galibin tunanin fasiki idan mutum ya kai ƙololuwa a fasikanci yana jin cewa fa ba wani mabbanci za aka yi mai ba shi ma an je lahira shine ka ji mutum yana cewa ai dai kawai ba dai sallan ne ai ba anan take ba ita dai sallar ku ita ai ba anan take ba ai imani a zuci yake ba na kai ta ibadar shi zai ci gaba da fasikancin shi amma yana ganin zai iya tsallacewa shi ma aljanna ya samu sama da abin da baka samu wannan shine irin tunanin da suke da shi tun a kafiran farko shi yasa Allah yake mayar musu da martani da cewa afana ja'alul muslimina kal mujrimi shi yasa akai amfani da mujrimina anan zamu sanya musulmai su yi daidai da mujrimai mujirimin kuma zai iya daukan almujirimul akbar wanda ya kai babban jarima shine ta kafurci da kuma munafinci zai iya kuma ɗaukan mujrimi mujrimi karamin mujrimi wanda yake na saban Allah da zunubi daga wanda yake musulmi na kwarai ba zai taɓa yin daidai da wanda yake mujrimi ba a wurin sakamako a wurin Allah kamar yadda Allah ya ce wala yastawi wala ama wa ma yastawi al-a'ma wal basir ba a taba yin daidai tsakanin mai gani da mara gani wala zulumatu wala nur ba a taba yin daidai tsakanin duhu da haske kamar yadda duhu da haske ba za su yi daidai ba kamar yadda tsakanin mai gani da mara gani ba za su yi daidai ba to haka kuma ba za a yi daidaita hukunci tsakanin musulmi da wanda yake mujirimi ba ranar al'iyama daga kowa da irin sakamakon da Allah ya tattara gare shi su musulmai Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa na'im daga wayannan suna da irin wannan sakamakon su kuma wayancan suna da irin wancan sakamakon mummuna na azabar Allah subhanahu wa Ta'ala. sai Allah ya ce amlakum kitabun fihi tadrusu ko kuna da wani littafi ne wanda a cikin wannan littafin kuke karantawa cewa Allah zai daidaita tsakanin mujrimi da wanda yake musulmi akwai wani littafi ne da kuke da shi wanda a ciki aka faɗa ko ko haka kawai da ka kuke aunawa ku ga cewa za a daidaita hukunci ranar alkiyama domin hukunci ranar alkiyama yana buƙatar littafi da wahayi wanda zai tabbatar da haka shi kuma Allah shine yace ga hukuncin mujrimai ga hukuncin waɗanda suke masu imani musulmai to kuna da wani littafi ne daban wanda aka saukar muku wanda kuke karantawa a ciki cewa za a daidaita hukuncin ku da nasu ko kuwa me yasa kuke wannan hukuncin kuma a cikin littafin aka faɗa muku inna lakum fihi lama takayyaru cewa kuna da abinda kuka zaɓa ɗin cewa za ku samu kyakkyawan sakamako a lahira a cikin wannan littafin an faɗa muku haka ma'ana tambayoyin guda biyu kuna da littafi ne wanda kuke karantawa kuma a cikin littafin an faɗa muku cewa wannan abin da kuka zaɓa da wannan hukuncin da kuke yi cewa shi ne za a ba ku ranar alkiyama kinan babu littafin babu kuma wannan hukuncin a littafin babu hukuncin kuma babu littafin duka wannan ya tabbatar da cewa kawai eh, zato ne da kuma sha faɗi shedan yake raya musu daga cikin wahayin shedan wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadiluku shedan yake wahayi ga majibinta al'amarin shi domin su samu abin da za su rinka jayayya da ku su rinka nuna muku su ma din a lahirar suna da wani matsayi ko kuma suna da wani sakamako mai girma a wurin Allah subhanahu wataala haka babu hukuncin kuma babu littafin sai Allah ya sake wata tambayar kuma yace ce lakum aymanun alaina balighatun ila yawmil qiyamah ko kuna da wani alƙawari ne daga wurin Allah tunda babu littafin to ko kun yi alƙawari ne tsakaninku da Allah Allah ya ba ku alƙawari shine amlakum aymanun kuna da wani alƙawari shine ahad balighatun alƙawari mai ƙarfi a wurin Allah da kuke da shi wanda ya faɗa muku cewa inna lakum lama tahkumun cewa wannan hukuncin da kuke yi Allah ya ba ku shi ya tabbatar muku da shi ina kuke da alƙawari tsakaninku da Allah akan haka tunda babu littafi abin da ya rage kenan Allah ya yi alƙawari da ku ne kai tsaye domin ka ce hukunci na a ranar alkiyama kaza ne kana buƙatar dalili da zai tabbatar da haka dalilin ko ya zama littafi ne aka saukar maka na wahayi to babu littafin abu na biyu kuma Allah ne ya yi magana da kai kai tsaye ya ba ka al'awarin cewa wannan abin haka ne ya ba baka al'awari mai ƙarfi wanda yasa har ka riƙe kace iya jayayya a kan wannan abin ko ba Allah ba ne? haka Allah ya ce ko kuna da wani al'awari ne mai ƙarfi a kanmu har izuwa ranar tashin al'iyama, al'awarin ba zai canza ba cewa inna lakum lama tahkumu ga wannan abin da kuke hukuntawa Allah ya ba ku shi kuna da wannan alƙawarin ko babu ba su da wannan alƙawarin tsakanin su da Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce salhum ka tambaye su ya rasulullah ka sake musu wata tambayar ayyuhum bidhalika za'im wane ne suke da shi waye garanto din su shine kafin ayyuhum bidhalika za'im shine kafil shine kafili wane ne garanto da suke da shi akan wannan hukuncin waye tsaya musu akan wannan al'amarin ko su suka tsaya ma kansu da kansu ba su da littafi ba su da alƙawari a wurin Allah kuma suna tabbatar da cewa suna da kyakkyawan sakamako ranar alkiyama Allah ya ce a tambaye su waye garantansu akan wannan hukuncin domin idan ka faɗa abu kana buƙatar ka kawo wanda shi ne ya tsaya maka da wane ka dogara shi yasa ka tabbata akan wannan al'amarin da haka aka ce a tambaye su wane ne ya tsaya musu akan wannan al'amarin da wannan hukuncin da suke ɗauka tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce am lahum shuraka a tambaye su ko suna da wasu abokan tarayyan ne suna da wasu abokan tarayya waɗanda suka sa ma Allah subhanahu wataala waɗanda suka dogara da su ba Allah ba domin waɗannan tambayoyin na farko da suka gabata gaba ɗaya suna nuna akwai dalili tsakaninsu da Allah kuma duk an tambaye su an kora wannan dalilin Allah bai san da wannan hukuncin ba Allah kuma bai hukunta haka ba Allah bai yarda da haka ba to a tambaye su ko suna da waɗansu allolin ne suna da waɗansu kishiyoyin da suka yi ma'alla shi ne amlahun shuraka idan suna da waɗannan abokan tarayyar, Allah ce tubi shuraka shuraka'ihim su zo da abokan tarayya a kira su saboda an san wa za su kira za su kira gumakan za su zo ne in sun kira gumakan ba za su zo ba idan kuna da waɗanda kuka dogara da su to Allah ya ce a kira su su zo su zo su faɗi wannan hukuncin cewa ranar al'iyama za su ba ku irin wannan sakamakon da kuke faɗa a kira su su zo ko da ba gumaka ba kowane ne ko mutum ne a kira shi ya zo ya ba da wannan dalilin da wannan hujjar idan wani mala'ika ta riƙe to a kira mala'ikan falya bi ka kawo mala'ikan da ya tsaya maka wanda ka sa shi ya zama abokin tarayya ga Allah wanda ya baka garanti cewa ranar alkiyama zai baka wannan sakamakon idan wani annabi ka rike to a kira annabin ya zo ya faɗa maka shine ya baka garanti zai baka wannan sakamakon wannan shi yasa ranar alkiyama Allah zai kira annabi Isa alaihi salam ai mai tuhuma a gaban halittu gaba daya a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah kai ne ka ce a rike ka a matsayin Allah kai ne ka ce a rinka kiranka mai ceto ka cece su ka kubutar da su ka ba su aljanna ranar alkiyama annabi Isa nan take ya ce Subhanan, tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma kunu ne, an akula ma bi li Ba ya halatta gare ni in faɗi abin da ba ni da haƙƙi ba ni da ikon in ce zan ba wani aljanna ba ni da wannan ikon ban isa in faɗi wannan ba ma qultu lahum illa ma amartani bi ya Allah ba abinda na faɗa musu sai abinda kace in faɗa ban ce wani na bashi aljanna ba ban ce wani zan kubutar da shi ba ba wanda na ce ma haka abinda ka aiko ni shi na isar yace in kuntu qultuhu faqad alimta ya Allah in na faɗa abinda suke rayawa na ce ni zan kubutar da su Allah ka sani kafi kowa sani ban faɗi haka ba annabi isa ya kara kanshi ya kubutar da kanshi a gaban Allah to haka duk wanda ka kira ka ce wai wane ya ce in ka bi shi aljanna kai tsaye zai kubutar da kura na al'iyama zai sa ku a aljanna Allah ya ce falyatu bi shurakaihim ku kira su su zo su bada shaida su zo su faɗa a ji cewa da gaske ɗin su ne wasu ma da rashin kunya da kansu suke fada su da kansu suke fada su ce za su kubutar kan za su tseratar da kuma ka yarda ka rike wani duk da irin wannan gargadin da irin wannan kashedin da Allah ya yake yi wai ka ji wani ya rike wani mutum wai shine zai kubutar da shi ranar alkiyama shi zai sa shi a aljanna su kawai 'yan aljanna ne da ko suna so ko ba sa so za a shigar da su a haka aka gina su har yake cewa man ra'ani wa man ahabbani fi jannatil khuldi bila buhtani wai wanda ya ganni ko ya so ni ba shakka kawai dan aljanna ne me dalilin shi id annani khalifatu tijani saboda ni ne khalifan shehu tijani Daga duk wanda ya ganni da idan shi dan aljanna ne, duk wanda ya so ni da zuciyar shi dan aljanna ne. me ya baka wannan matsayin shi khalifa ne shi to wanda ya ga ogan kuma ba da wanda ya so ogan shi kuma ina za a kai shi ta a nemo wani wurin da ya wuce aljanna kenan daga Allah ce am lahum fal ya'tu bi shuraka'ihim suna da wasu abokan tarayya ne su zo da abokan tarayya da suke da su ko su waye su kira su in kanu sadiqina in dai da gaske suke yi duk wanda ya yarda da gaske yake yi yana da wanda zai sa shi a aljanna yana da wanda zai ba shi aljanna Allah ya ce a kira shi in kuma bai kawo shi ya zo da shi ba wanda ya tabbatar da cewa ƙarya yake yi kenan domin Allah ya ce in dai da gaske ne to su kawo su kenan in ba su iya kawo su ba maƙaryata ne ƙarya suke yi daga ba wanda zai iya maka hukunci da kubuta a ranar alkiyama sai Allah kadai Allah kadai ne yake da wannan aikin shine zai iya ce ma wani dan aljanna ne wani dan wuta ne amma in ba Allah ba babu wani a cikin halittun Allah sai annaba wanda Allah zai musu wahayi ya faɗa musu wani dan aljanna ne wani dan wuta ne wannan ita ce kadai hanyar da ake iya sanin wannan amma duk wanda ya sa wani a aljanna ko ya sa wani a wuta to ya jefa kanshi a cikin haɗari duk kowa da ka gani sai dai ka kyautata mai zato shi ma wanda kake ganin zai kubutar da kai din iyakacin ka da shi shine kyautata zato kana kyautata mai zaton zai shiga aljanna amma ya akai ka sani a ƙarshen rayuwar shi da kalmar shahada ya cika da aikin aljanna ya cika ba wanda ya sani inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira yasbiqu alayhi al-kitab ya'malu bi amali ahli an-nar sai lokacin mutuwa ya lalata aikin shi gaba daya ya mutu ya zama dan wuta kai kuma kana nan kana tunanin dan aljanna ne bal ma kana nan kana tunanin shi zai kubutar da kai a lahira daka Allah madaukakin sarki baya taba hada sakamakon mujirimi ya zama daidai da sakamako na wanda yake musulmi mai takawa kina wannan yana nuna ba abin da zai kubutar da mutum su yi aikin shi ranar alkiyama kowa ya yi aikin da Allah ya ce a yi. kada wanda ya dogara da wani manzan Allah cewa wa man a bihi amalu lam yusriq bihi nasabu duk wanda aikin shi ya sa ya yi baya to dangantaka shi jikan wane ne ko dan wane ne ko masoyin wane ne ba ta taɓa sawa ya yi gaba daga matsayinka matsayin aikinka daga kowa yana aiki ne domin ya samu innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im yana aiki ne dan ya kuɓuta daga azabar Allah kar ya fada wal azabul akhirati akbar wanda shine abinda ake bukata a wurin musulmi yana aikin kwarai yana nisantar sabo sannan yana kyautata zaton cewa Allah zai karba aikin shi ya sa shi a aljanna a wuri ɗaya kuma yana jin tsoron kada azabar Allah da fushin Allah su fada kan shi da wannan ne mutum zai iya tafiya ya tsallake lafiya kalau amma duk wanda ya ɗauki bangare daya ya aje bangare ɗaya, to wannan ya halakar da kanshi ba a sakankancewa daga azabar Allah ba a sakankancewa daga kaidin Allah subhanahu wataala ba wanda yake yin wannan sai wanda yake halakacce kamar yadda zai zo a gaba za mu ji abin da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa gare su cewa wa umli lahum inna kaidi mace. daga ba wanda yake amincewa daga al'amarin Allah subhanahu Ta'ala. kowa ya yi iya abin da zai iya ya sa rai da fata na samun rahamar Allah ya kuma sa tsoro da firgita dangane da azabar Allah subhanahu wata'ala wannan shine abin da ake bukata ga kowane musulmi muna fata Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu ya ba mu ikon aikata ayyuka na kwarai wanda za mu samu aljanna ta ni'ima da shi ya tsare mu daga aikata ayyukan da za su kautar da mu daga hanyar Allah su jefa mu cikin fushin Allah da azabar Allah wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ओम गजाया श्री गुरु गजाला